بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أجلنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna daya ga watan safa wanda hausawa suke ce mashi watan tsawonsayi ba gaskiya ba shi canfi ne babu wani wata mai shi'unci sai watan da ka saba ma Allah a cikin kai ne shi'uni duk watanni halittar Allah ne kuma ya sanya su guda goma sha biyu inna iddata shuhuri inda Allahi اثنا عشر شهر في كتاب الله يوم خلق الله as-samawati wal dan haka duk abin da kake ji na canfi ba a yi a wannan wata ƙarya ake ma wannan wata mamman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kure da gari hudu da amfani da bakwai ashirin da shida ga watan bakwai biyar. muna wannan masallaci na aliyu bin abi babban dodo cikin garin zariya jihar mu ta kaduna kasar mu ta najeriya allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da halal da lafiya za ta ci ci gaba da karatunmu na fiqh littafin abu misala na abu zaidu alƙirawani za mu tashi babi na takwas a jarakinmu na talatin da ɗaya. babu wannan babi zai mana bayani dalla-dalla fi auqatis salati game da hukunce-hukunce na lokutan sallolin nan guda biyar lokutan sallah allah ta'ala ne ya iyakance shi ya ayyana su kuma ya wajabta mu yi sallar a irin waɗannan lokuta aya tana cewa inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta lallai tabbas sallah ta zan dole akan masu imani wajibcinta na lokacin da aka ayyana mata in ka yi kafin lokacin ba ta yi ba shamaɗi da hulun wakti in ka yi farkon lokaci fadiha wa ni'ima domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya inganta waya ta imamul buhari an tambaye ayyul a'amali afdal qala as-salatu li waqtiha وفي رواية الصلاة على وقتها wani aiki ya fi kowanne wanda musulmi zai iya sami lada? alaihi salatu wassalam ya ce tsara tsalla a kan lokaci wannan yana da mahimmanci saboda mahimmancin lokacin sallah ba a ce ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in lokaci kaza ya yi kai sallah in lokaci kaza ya yi kai sallah kamar yadda yake a hadisin mujira radiyallahu ta'ala kwana biyu mala'ika na sakkowa yana nuna ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah farkon mukutari da ƙarshen mukutari bayan ya karanta da shi cikin kwana biyu a tsarki sai ya ce masa بهذا umirta a wata بهذا أمرت umirtu da wannan aka umarce ka ka tsare lokacin tsallolinka in ka ce bihaza umirtu ni da na zo na ka maka bayanin lokutan tsallolin nan to da haka aka umarce ni na gaya maka tsari. malik ya ko wannan hadisi cikin muwatsa rahimahullah to ka sani tun yanzu yin sallah a kan lokaci muhimmancinsa yana da yawa in baka yi a lokaci ba ka yi fasikanci kai ake ce ma ta muku tsalaki azaban nan da kaji ana magana na wailun fa wailun musallin allazina hum an salatihim sahun ba na waɗanda ba sa ba ne. na masu sakaci ne su yi a lokacin daruri sai mai lalura hakanan ayar da take cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun ababu salata wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna gayya mutanen kirki salafun salih sun tsara sallah a lokaci da shamusta da hukunai da farlai da sunnoninta da musabbanta sun nisanci duk abin da aka hana a takaice sun yi sallar su irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma ya umarni sallu kama ra'aytumuni usalli daga baya sai yan baya suka iso sai suka zan abin da bahaushe yake cewa yan baya ga dangi suka tozarta sallah suka bi san zuciya da sha'awarsu Allah ya ce in ba su tuba ba za su gamu da azaban gayyu Allah ka kare amma wanda ya bar sallah shi wannan kafiri wanda kuma ya bar lokaci ya fita ba da lalura kamar bacci ba misali shi wannan ma muktalafin fi sha'ani malamai akwai masu cewa ba a son ma ya ce zai maida amma jamhurin ulama suka ce zai maida ta a ba Allah a da'a wanda suka ce zai maida su suka fi sauƙi domin ana fatan in yi istighfari a yaje masa shi ya sa duk zunubin da kaji an ce akwai kafara a cikinta to ta ci sauki domin kafaran nan yukaffiru zunuba yana kankara zunuban laifin da aka yi idan kaji an ce zunubi ko laifi kaza ba kafara to kaji tsoron shi babban al'amari ne a wajen Allah jalla jalali kamar al-yaminil gamu kaga wanda ya rantsuwa bisa zakan abin haka ne ya zamba haka ba akan ce masallazun wuliyanni wanda da gangar ya rantse yana nufin ƙarya ya san ƙarya ne wannan ana ce mata alyaminul munaqada tabbatacciyar rantsuwa in ka ce wallahi zan zo ko wallahi zan baka ko wallahi ba zan yi ba sai ka yi wannan ana ce mata mun afada wanda ya yi ta dole sai ya yi mene kafara ya ci da mutum goma ko ya tufatar da mutum goma ko ya azumin kwana ko bisa zafi ashe wanda suka ce ka biya sun fi rahama gare ka fiye da wanda suka ce ba za ka biya wanda ko sallar komin da awon imaninsa annabi ya ce ya kafirta al'ahadun baina bainana wa bainahumus sala wa man tarakaha faqad kafara mu da waɗanda ba musulmi ba yahudi ne ko nasara ko ba magurawa ko wani irin addini ma mutum ya ci tsaye da sallah ce wanda dai ya ban sallah ya kaci ta ita musulmi ba za sallallahu alaihi wa to saboda mahimmancin tsara sallah a lokaci shi ya sa muka ɗan yi takama a wajen muka ɗan yi bayani don hankalin al'umma musulmi ya dawo jikinsu a tsari a yi a kan lokaci wa asma'iha da sunan nakin kowace sallah guda biyar dinnan kowace tana da sunanta kuma ba ni na mata mata ba ba kai ka mata mata ba cewa an ji ne daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alal misali a gazuwatul ahzab akwai ranar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai samu yin la'asar ba har na ta fada umar ya zo shi ma bai samu yi ba zai san annabi ma bai yi ba ya kawo kukansa annabi ya ce ni ma ban yi ba ayi masu bakar addu'a mala allahu A shagalu na an salatil wusta salatil asr kaga ashe ba ni ke mata ba annabi ya kira ta mene salatul asr haka salloli akwai hadisai daban-daban in ka duba sahihul bukhari kitabus salati za ka ga waɗannan hadisi na'am أما صلاة الصبح سلم الصباح إن يا شيء الله ما يا يجمعك وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فهي صلاة الوسطى عند أهل المدينة sallan asubahi ita ce sallan muska a wajen mutanen madina malaman madina na farko suna ganin salatul wuska ita ce sallan asubahi sai dai hadisin muslim ya inganta wanda na ambata ta zuwa da daɗewa ba ملأ الله صبوعهم نارا شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر النبي يقول akwai hadisai da dama da fahimtar malamai mabambanta akan wace sallah ce salatul wusta أما ما في إنجنتي في أقوال العلماء خلفا وخلفا إتكي صلى الله عليه إن كان أتم بيان ما لم كان لي قوم وتفسير آية إتكي شيء وشين سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين za ta ga bayanan malamai tun daga sahabbai tabi'una tabi'ul tabi'ina ko ne kasar Allah ya tsara masa jin kai ya kawo a cikin littafin tafsirin ka tafsirin Qur'anil Azim in ka so fata ta ilimi kana iya ba mutanen Madina su suna cewa a fahimtar su malaman ake nufi ba gama gari ba asubahi ita ce salatul wusta salatul wusta ah, an kira ta salatul wusta ah, saboda alkhairin da ke cikinta domin masafiya a nan khairiya ake ne wato tsalla matsakaiciya ko sallah ta tsakiya amma dai ana nufin sallar da take sauke da yawan alkhairai sallar da ke dauke da yawan alkhairai shi sa sallar asubahi da sallar ishari annabi ya kira su asqalu salatin inda munafiqina su ne sallar da suka fi nauyi akan munafikai saboda in lokacin sanyi ne sai ka ji lokacin da aka ce a salatu khairun minan nawm lokacin za ka ja bargo in kai rashin sa'an mata ta gari a lokacin za ta daga shan bargo ta ce kwantanawa yau garin akwai ɗari ka in ana zuba kuma ta ce iskan asuba ya keto suwaiti na a shakata ba mu yi bacci ba ka san muguwan mata sai ta haba ka da allah ya sa aka ce almar'atu saliha tana iya zama rubin addininka abu da za ta umarce ka da alkhairi za ta hana kabarin shari za ta karfafe ka wajen bautan allah jalla jalaluhu alakun lihani wahiyar salatul fajr ita ce sallar da ake yi in alfijin ya jido yasa ake ce mata salatul fajr a manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi wannan sallah da duku-duku kamar yadda hadisai suka tabbata domin cikin hadisin jibrilu da ya koya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallan asubahi yana cewa an sallu subha wan nujumu badiyatun munkashira kai sallar asubahi a lokacin da taurari suna sama bayyane ko ina ga sunan fasa ya sa tana cikin sallar da ake son gaggauta ta in alfijin ya ba a son jinkirta ta kuma a wani hadisi na imamu na malik ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan gama sallar asuba mata su juya su fita masallaci atin bi buruqihinna la yu'rafna min al aka yi lafazi da lafazi a ruwayan malik cewa in annabi ya yi sallah na asubahi ya yi sallama to mata sukan fita suna lullube da mayafinsu. ba ka iya gane gwamma da kandala saboda mai minal galati saboda duhun dare an gane ko? kasan in ka san mutum sani ko daga nesa ka hango shi hafiyarsa, za ka ce ga adamin yana buwa wani tafiya kawai za ka gani ka ce ga saudanan an gane ku? to su layi ƙorafna ba a iya gane su saboda mai minal galati gari da sauran duhu haske bai yi ba yadda za ka gane can wancan ce ko wancan wane amma an gama sallan asubahi a lokaci yi ma'ana kenan eh, annujin mubadiyatun muntashira kamar yadda na ambata a wancan hadisin ashe ba ka ganin taurari fa ai dare ne ah, ya sa shi harkan lokutan sallah dole dole dole sai ladan ya yi cikakken ilimi a kai dole don kai ya sa mutane fi sallah lokaci bai yi ba ba an san sallar da aka yi lokaci bai yi ba shi yasa daga cikin sharuɗin ingancin sallah shuru a siha akwai dukulul wasu an fahimta ko lokaci ya yi ya ja mutane ya yin masu akan lokacin muhutari muna da muhutari muna da zaruri wasu suka ce akwai ma kashi kafin zaruri muhutari waktil muhutar waktil ada waktil alwaktu daruri sannan ka na hudu ka ce wakil kaza wannan kuma sai mai lalura kamar bacci ko mantuwa ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya yi bacci ko ya manta bai salla ba kan yi sallima ta zakara fahiyar kafaratul lahu in ka manta ka shagala ba kai salla ba to da ka tuna ka yi nan take yin ka nan take shi ne kafaran laifin jinkirin ɗazu ne magana a kan kafara an fahimta ba ma haka kawai saboda ana bani na kaza miƙo mun na kaza ka buɗe shago masu ciniki ba su yanke ba don haka ta tasa yankewa kai zalla ta ga wannan kana zunubi ko matar da take toya waina ko kosai ana zuba mun na ɗari biyar man shanun hamsin naman ɗari biyu wannan can yana hajji ya samun ne hajji a lokacin sallah ya duka a ga wannan haramun ne ina fatan an fahimta shi ne ai muna tafi in Allah ya zo za mu yi bayanin kowace sallah ga mutarinta ga kuma ƙarshen mutarinta an gani? ai lokacin da wancan hadisi dogon hadisi ne na mujiyar daga cikin abin da ya faɗi malalika ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ai kwana ce kwana biyu yana koya masa lokutan sallah kuma duk sallah zai sauko a su yi jam'i aka yi na kwana ɗaya guda biya washe gari kuma ya sake zuwa aka sake yi Tsananin farko ya soma a farkon motar na biyu karken motar sai ya ce bai na ha zai ni waktu aka yi faɗi a hadisi tsakanin lokacin da muka yi sallah jiya da lokacin da muka yi sallah yau to lokaci ne mai yalwa za ka je yi ina ba ta mun fahimta amma kuma na gabatar a shirfidan ne. cewa ne cikin aiki annabi sallallahu alaihi wasallam yake a salatu li waqtiha a yi a farkon lokaci allahumma illa sallan isha'i in ka dubi wasu sahihan hadisai an fi son jinkirta ta fiye da zaman shafaki ya iya a yi in ba zai zama da matsala ga masu halittar falla an annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallah ila sulusul lailil awwali aka ce hamma masu ƙarfin hali suka rinka ya lallahi naman nisa'u wasu biyanu mata da yaru sun yi bacci kuma sahabbai na kai sahabbai akwai da suna cike ba da masallaci amma ba wanda ya tashi ba wanda ya ce shiga kai mana sallaci ko haka ba a wata ruwaya ma aka ce har wasu suka zo ma haɓansu ko jemin haɓansu na ruwan ƙirjinsu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya aka yi fama aka yi sallah bayan an gama sallah yake duk duniya yanzu ba wanda bai isha'i ba sai mu wa hala la hala laula an ashqa alaikum eh wannan lokacin ya fi cancanta mu yi isha'i dan dai kan na matsa muku ne kaga addini yusuf inda duk za mu yi ittifaki hmm? mu kasa uku yanzu dare in kaka kasa shi uku sai ya tasan makarbe goma domin bakwai ne da ɗan wasu mintoci yau nike jiran sallah kuma alfijin ya kan fito biyar ne da ɗan wasu mintoci ko yau kaga daga nan zuwa sha biyu muna da awa biyar to ga biyar ciyawa goma kawai ma a karece to awa goma ka sashi uku za ta samu awa uku da minti ashirin kenan to ka ɗauki minti awa uku ka nana shi da awa bakwai ƙarfe nawa kenan to goma da ashirin kenan ƙabin lokacin wani ya yi kai uku a banki na? to ko mu soma yau kaga sai mu gama babin cikin natsuwa Allah ka datar da mu ai da sai mu ayi da in gani kadai ke ce mu na yara duk an zanzare Allah ka datar da mu فأول وقتها انفداء الفجر المعتمد بالضياء farkon lokacin sallan asubahi lokacin da alfijir ya ceto shi ne in sida'ul fajr al-mu'taribi wanda yakan jiciyo ya fasu ya fijiro sama bibiya da hasken shi kada mu manta kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta da mu alfajiru fajirani sadiqun wa kadibun alfijir kala biyu akwai alfijir na gaskiya akwai alfijir na ƙarya shi na karyan yakan fito kamar gelen karfe ɗan san hakan nan kafin ka ce kwaro ya wasu duhu ya ci gaba amma alfajirul sadiq kamar yadda malam ke mana bayani ga yadda yake ketowa ya gicciyo ka gan shi ya gane inda ya fito da haskensa fi aksal mashrik a cancan gabar cancan gabar zahiban min alqiblati ila dubur alqiblati daga fitowarsa zai shiga yaro yana faɗi tun daga kibila aksal kibila mashrik da kuma har sai ta zuwa har bayan kibila ma'ana idan alfajima sadiku ya fito to haske zai fada yaduwa yana yaduwa yana yaduwa daga nan kuma ila wakil ista daga nan kuma kamar yadda malam ya ce a tayar tafi a fayyakun kuma al'ubba sai ya hade sama ya gaunaye sassan samar gaba daya ba kuma duhun da za a kara gani sai na gobe haske zai ci gaba da bayyana an fahimta tabbas sallar asubahi tana gaba-gaba wajen sallar da ba kowa ke iya tsinkaya da fitowar alfijitin ba don haka ladan ladan kada ka ji kaurin lada ka zo ka kama lafi ba tare da ka san lokutan kiran sallah ba na biyu sallan asubahi bayan tantancewa ba kowa yake iyawa ba kuma tana da hadari fiye da sauran salloli don kada alfajir kazi ya fito ka zo ka tsanda a kiran sallah ko kuma alfijir ya fito ba ka kira ba domin an bayyanar da shi alkazim ya hillu tsa'ama ne shi ma an gane ne yana hana samun mai azumi wanda zai azumi ya ci gaba da cin abinci kuma bai ba mai mutum dama ya yi sallan asubai don ka san jama'a sallah a lokacin kaga za a zo a yi asubai lokaci bai yi ba sai siha bai cika ba shaftar siha bai cika ba idan kuma ba ka tantance alfajar sadiku ya fito tun jini kai ba jama ba wani fada ladan yake dogaro wajen sabo da yawa ma da ai har yanzu ada da ke matsala ba a ci gaba da shi ku ga ka sake kwaba ta to sanin lokaci wajibi ne ga musulmi gaba daya amma ga ladan ta fi zama wajibi domin akwai nauyi a kan abinda ya sa na ce ga musulmi gaba daya ta yi wani lokaci ka tsinci kanka a wani wajen da ba ka jin kiran sallah za ka fara sallah ashe dole ka san lokacin da za ka yi sallah ko ka an tsinci kanka a ƙasa ko gari wanda area ba musulmi balantana ka ji kiran sallah wannan shine farkon lokaci kuma lokacin da aka fi so kamar yadda bayani ya gabata ko وآخر الوقت الإصفار أنت لوكتين تشيل لوكتين دقريشا ناجم متكي قريشا لي أنسني akwai bambancin al'isfar da sin da al'isfar da fari in muka zo sallar da asar kila ka ga wani abu mai kama da wannan kalma wa akimul waqti al-islamul bayyin kan lokaci washewan gari bayyananne allabi iza sallama minha wanda in mutum yana sallah kana yin sallama bada hajjibu shamsi bai zan da ma na sai ya ce sai mai na fito ta zama tsazani an gani gashin giran hana sai ya leko can sai ka ga idanta ya bullo an fahimta to wannan lokaci sai mai lalura kila ta yi aikin gajiya ba da ganganci ba bacci ya yi nauyi ka tashi kana sallama rana na bullowa wanda ya mai da haka sana'a shine tarukar salati tarukar salat laisa allazi layin yusalli walakin allazi ha an awqatiha وما بين هذين وقت واسع abinda ke tsakanin isfira da tulu fajiri akwai lokaci mai yalwa da za a ce a da'an ne ba ƙaza'an ba wa afdalu zalika awwalu amma mafificin lokacin da ake son yi sallah na asubahi to farkon lokaci mun gabatar da wasu hadisai wanda yake nuni ga haka sai da aka kuskure ne babba sallah ta waje ba a kan mukallafi ko mukallafa sannan a yi sakaci ba a yi shi a kan lokacin da ya dace a yi shi ba muna da lokaci mu shiga la'asar a zuhur koko mu tsaya na? to mu tsaya ba za a kai goman ba? <laughs> Allah ka dace da وعليكم السلام ورحمة الله نعم أكيد Thank you. الظهر كينا نعم shin idan ne na shiga na ko a gida ina iya yin sallan a cikin na in dawo masallaci bijin saboda ƙarfin wannan lada wa alaikum salam cewa yake sarkin ɗalibai ne yake cewa ko shugaban ɗalibai yana cewa cewa mafi bikin aiki ka yi tsalla a farkon lokaci sai ya zan masallacin da ake tsalla ko yake jam'i ko yake bin liman ba da zaran lokaci ya shiga ake sallah ba kamar alzuhur misali sai ya ce ko yana iya yin sallan azuhur ɗin shi a gida ya zo masallaci su yi jam'i da liman sai ta zama nafila a'a idan liman misali ana sallah karfe daya masallacin anguwanku suna yi daya da mai to ba laifi ba ne ba illa ba ne saboda har yanzu mu fita na tare da an fi so inda ya shigan a yi a domin wancan ba wancan bawan Allah ne kwadayin da yake na lada zai samu ma wanda ya fi wannan idan ya yi aiki da wasu hadisa shine ya yi alwalarsa ya taka a hankali laƙai-laƙai ya zo masallaci domin wanda ya yi alwala a gida ya taka laƙai-laƙai ya zo masallaci da duk tako da tagawa kafa da sauke ta ana rubuta masa lada daraja kaza kuma ana sauke masa zunubi ne wa kasratil khuta ila al kamar yadda ya zo a cikin hadisi ta sahabbai ba sa sauri in za su masallaci dama annabi ya ce فاذهبوا عليكم إذا سمعتم الإقامة فاذهبوا عليكم السكينة والوقار فما أجرتم فصلوا وما فاتكم فأتموا نعم cikin magabata sahabin manzan Allah wata rana da wani tabi'i ya ziyarce shi gidansa ya sun sako daga saman gidan za su masallaci sai ya rika ce laƙai laƙai laƙai laƙai laƙai har suka kai masallaci sai ce masa ka ga tafiyan nan da na yi da kai laƙai laƙai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam mun tafi da shi ni da shi ya tafi da ni irin wannan tafiyar laƙai-laƙai? saboda ladan ta koyi yawa an gane ku? to kaga an samu wannan to in mutum ya zo ya shiga masallaci sai ya nafila in so samu ne ya hudu sai ya zauna ya ta azaka ya eh, shi ne a bayan wannan ya ƙara biyu biyun farko su suka fi ƙarfi biyun da za a ƙara ba su kai na farko ƙarfi ba amma ana son yin haka na fila haka a hudu kafin sallar a an gani sai ya zauna ya ta azuka ko ya tilawa na alkur'ani to wannan zaman yana da daraja akalla guda biyu na ɗaya ana rubuta don soja a fagen fama sojan musulunci ɗan jihadi a fagen fama kuma wanda ya tsare waje mai haɗari inda abokan gaba ke shigowa hadisi ya inganta annabi yana cewa sallallahu alaihi wa sallam wanti zaru sala ba'da sala fazalikum ar-ribat fazalikum ar-ribat fazalikum ar-ribat sai da ya ambata ya taukidul lafzi har sau uku kayi sallah ka zauna kana jiran wata sallah daidai da sojan da ke rubati ne shine bayanin da na yi toshe kafa mai hadari wanda abokan gaba ke tunalowa su cutar da musulmi kaga wannan runguman ko ta kwana ne to kana da wannan ladar sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin sahihi ya sake cewa wanda ya yi sallah ya zauna yana jiran wata sallah fa huwa fi salati ma kana fi salati ma damat salatu tahbisuhu wanda yayi sallah ya zauna yana jiran wata sallah to za a yi ta rubuta mishi ladan mai sallah za a yi ta rubuta mashi ladan mai sallah matukan sallar ta tsane shi ita yake jira ba yana jiran ya ga wani bane an gane dai to kaga ai ka san inna sa'ayakum la shatta na taba wannan wannan ko Yawo, kowa da nashi wujahatin nazar za ku iya dacewa a aiki amma manuwan kowa daban-daban hmm? ko ba aka bane Yawo, wani yana karatu ne don ya samu waina da taushe musamman na takarda ko ba aka wani wani yana yi don allah ne ta ina zan taimaki addini da duka karatu suke yi amma wannan yana neman takarda ce mai dan girma-girma saboda ya ciwo yana da taushe kila ma ha sa kashi a sama ko ba ka wannan ko yana yi ne yaya zan yi in taimakin musulunci da musulmi ka isa da ce ba sa karatu amma inna sa'ayakun ba na shakka don haka sakamako sai bambanta to annabi sallallahu alaihi wa sallam yi mana wannan bishara to kaga ashe mutum ya waɗannan ya fi ya ce zai azo sannan ya zo domin shi yana iya zama a maka mashi katon alaman tambaya ina ka samu haka an gane domin ba fa ka rasa wanda ba jam'i ne kuke maka ba wani ce bari in taimake ka mai jam'i bayan ya yi azhar ina ba ta an fahimta a'a saboda liman na jinkiri ne ko masallaci kaza ana dan jinkiri kaɗan bari in yi azhar kuma in zo masallaci ba na tsammanin akwai wani magabaci da yake wannan kila an fahimce ni gashi a haka sai ka ga kamar mai kyau ne to amma ka ba ta inganta aiki sai nasu don haka wannan sai ya zama ɗaya daga cikin kuskur na mhm. ban tsakanin mukutari ya danganta da sallah da kuma abubuwan da ke aukuwa tsakanin mutari ya ce da zaruri ya kan kai awa daya ba kowace sallah ba sannan ka dubi sallah magariba zuwa isha'i mafi yawan lokuta duk inda ka samu cikakken awa shayi ta shiga shafaki ya zuya. ko kaga da zai kai awa idan aka yi sallar asubahi al'ijir ya fito aka yi sallar zuwa hudowa rana akan samu awa eh? bai kai awa minti arba'in arba'in da biyar an fi samun wannan tsakanin sallolin nan guda biyu ko uku sallan a zuhur zuwa la'asa, sallan maghrib zuwa la'asa zuwa sannan sallan isha'i zuwa subahi to ala kullu halin jinkiri ba a yi a farkon lokaci ba da shiganta malamai sukan ce za a shiga waktul adai za a shiga mai ne waktul adai idan aka jinkinta har yanzu in a zuhuce an aka kai wani mataki sai a wuce waktul adai sai ya koma ga wuri in aka kai kusan fitowar a inuwan kowa ya daidai da tsawon shi haka nan sallar la'asar idan rana ya yi jau to an shiga laluri rana ya yi jau ta yi shi za ta mutu an gani an shiga laluri sallar maghrib mafi yawan malamai suna cewa laha waqtin wahid lokaci ɗaya take ne sallan isha'i ila sulusul lailin awwali kamar yadda na yi zan bayani in aka wuce sulusul lailin awwali an wuce mahitari wallahu a'lam a yaƙi sako? na? na'am sai ka zama za ta yi sallar da shari'a za ka ga ta yin wazana zuwa insha Allah wannan tafi wannan lokacin yana ɗaukar awa ɗaya ne ko da mintoci na'am na shi za a gwaba da yi ka sayi wazana ne ko da sallar daga faduwar rana daga faduwa ba ni hmm? kai magana na ji kamar ka ce a magana daga fitowar aljijin na za a samu awa za a samu awa ɗaya ko? ana samun shirai wanda ya shida da minti goma sha shida to yanzu a yanayin da muke yanzu kun san lokutan na juya an ce za a iya samun awa ɗaya da minti goma sha shida kafin fitar rana daga fitowar alfijir ba daga gama sallah ba an gane ku Allahu ta'ala ala wa alam na na sallan an nan Hmm. kai kuma ba kai mazaruba ba sai ka yi mazaruba ka zo ka gili man da shahi in bai gama ba shi ne tambayar ka to shi ne amsa الله ka sa mun dace Allah ka yafe mana kuskure ka اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول ويتبعون احسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعداء الدين واحكم عبادك الموحدين واشف مرضانا وبشر لموتانا وقض حوائجنا وحوائج إخواننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم